Feeling Matter. Feeling Matter. alaikum masu sauraron shirye-shiryen studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawarar studio Kalangu mai lakanin filin mata. Shirin hilin mata shiri ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan batutuwa daban-daban da suka shahi rayuwar iya mata tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Ku samu shirin na filin mata kamar sauran shirye-shiryen studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyo abokan hulɗar studio Kalangu a faɗin ƙasar Niger. Sai kuma kan shafinmu na Facebook studio Kalangu kan yanar gizo www.studiokalangu.org Kamar yadda sunan nashi ya nuna, shirin na filin mata a yau ya karkata kan batun rayuwar aure. Shin ko ana iya kawo batun bautar zamani a cikin zamantakewar aure? Wannan shine maudu'in da za mu tattauna a kan shi a cikin filin mata na yau. Shi dai zaman aure yana iya kasancewa tsakanin miji da mata ɗaya. ko kuma miji da mata biyu uku kai har ma zuwa hudu in har mijin zai iya kamar yadda sharuɗin aure suka bayyana shin a bangaren addinin islama mata nawa ne ya kamata na ya aura wani irin hakoki ne suka rataya kan mata a cikin zamantakewar aure musamman ma cikin zaman kishiyoyi misali idan aka toye hakkin ɗaya daga cikin matan miki iya faruwa Shinko ana iya kawo batun bautar zamani bayan an gano cewar wata daga cikin matan na fuskantar musgunawa daga ɗaya abokan zaman nata kuma ta har sanin mijin nasu ko akwai mafita kan wannan al'amarin ire-iren wannan tambayoyin da ma'aikatu da su biyo baya su ne za mu tattauna kan su a cikin shirin na yau a dalilin haka muka gayyato muku da ustaz mustafa ahmadu shugaban kungiyar addinin islama mai suna fauziya ustaz salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatulah. muna tare da lauya mutari musa na kungiyar lauyoyi na kasar niger lauya barka da isa barka bakin na mun gwada karbi goron gaita na shirin filin mata na studio kalanguni hawa usman nake muku barka da zuwa kan inji muna tare da mustafa ayuba madalla mu soma wato shirin da ku stars amudu mata nawa ne ya kamata namiji aura a addinance a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah khatimul anbiya wa al mursalin kamar yadda zo cikin aya ta uku cikin suratul nisa suran mata wannan aya Allah cikin ta ya ce fankahu ma taba lakum minan nisa'i masana wa thulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu eh wannan aya a takaice abinda Allah ya ce Allah ya ce kuna da yancin ku doki har zuwa hudu na mata amma da sharaɗi ku yi adalci tsakaninsu ga ku bambanta wata ga ku hifita wata bisa wata in kun san ba kun iya wannan adalcin ba to Allah ya ce mahi kyawo ni ga gare ku ga yadda na gani ni Allah ku tsaya bisa ɗaya ku kyautata mata ku sami iyali wanda kuke iya tahiyar da su kuke iya ba su horo mai kyau. Shin kamar ana iya sanin yadda ya kamata auren ya kasance? Eh almai shi yana da ƙa'idodi. Mhm. Cikin addinin musulunci na farko dai alme ba uwaye ba ne ke shi da mace da miji ne ke yin alme su ne suke ganin juna su sasanta ko kuma su ɗauki eh, alwashi ga yadda za mu zama za mu so juna bisa mutumci da bisa ƙamna juna da bisa girmama kowa da ku kuma shi namijin shi ne ke ɗauka babban kaso na wannan eh, harka almitin da shi ne za ya ɗaukata ɗawainiyarta da abincinta da kiyaye lahiyarta da kiyaye abin da duk take da bukatar shi cikin gidan shi shine zaɓe kona kenan shi almayar da ake shi dai sai an samu jituwar juna ta yarda ka yarda na ɗaya kenan na biyu ka ɗoki zaka ka ɗoki nauyin zaka mata duka abin da ake ma ya mace ta alme cikin gida mhm. kuma ba zaka mata wulakanci ba ba za ka tozarta ta ba sai ka ɗauki wannan engagement kin sa'an nan ne ake abin ga yanzu bayan wannan sun tabbata sai kowane daga cikin ku ya gama magabatan shi ya ce ni fa na ɗauko engagement zani alman wane shi ne ɗan wane na gida kaza ne shi kuma yara za armena shi kuma ya gama na shi ya ce na yi ma yau suwa na alwashin zana armanta mhm. kuma mun gane ma juna yanzu kurum rana ce muke son mu da tare da ku kuma aiwa lokacin da ake da rana sai wa'annan wakilan ba dole ba sai uwarka wadda ta haye ka ko ubanka wanda haye ka shine za zuwa a'a kamar kanan uba ko wan uba ko wajen uwa ma wajen mace ma haka ne su ne suke gama su zo wajen ɗan su ce su shaidu an ba da sadaki daidai da yadda ya kamata idan ko akwai zancen sadaki akwai aya wadda ta gaba wadda ta hudu wadda cikin wani sura kin wadda take cewa ba mata sadakin su in dai alme ya shiga tsakanin ku mm. kenan sadaki ma yana daga cikin hujjoji ko kuma abubuwa wanda suke ba alme sai da su kenan wannan in an tabbatar da sadaki lokacin da a ce to yaya kuka tsaida a ga abin da muka tsaida ga abin da muka tsaida ka ɗoka za ka bata abinci eh na ɗoka ka ɗoka za ka bata lahiya na ɗoka ka ɗoka za ka mutumta ta ba ka toza ta ta na ɗoka eh, ni kuma na baka bisa kan wannan sharaɗin jama'a kun shaida Allah ya shaida annabi ya shaida sai a ɗarma alme bisa wannan sharaɗin gashi a takaice da yadda ake ta da alme cikin fannin addini na islam madalla ustaz zaman sake dawowa ku lauya mutari musa shin a matsayinku na juju ko za ku iya bayyana mana yadda hakokin mace suke a cikin zamantakewa aure musamman ma in zaman ya haɗa ta da kishiyoyi. To, salamu alaikum. alaikum salam. Don shi wannan cikin lamarin harka armi. Mhm. Don doka ta Nijar ta ce inda harka armi ne wannan al'adu ne ake aiki da su. To, mu kuma anan nan Nijar al'adunmu sun shahi al'adar musulunci ake ce mishi. Kamal dokokin musulunci ne ake aiki da su. Mhm. don bisa kan wannan eh, namiji in yana da hali yana iya armin hal mace hudu e, yanzu cikin wannan zama na aure ga namiji wanda ke da fiye da mace guda biyu uku ko hudu doka ta ce ya kamata ya kwatanta adalci tsakaninsu e, mahi yawanci in ka ji matsala cikin zamantan maya armi inda ke da mata da yawa namiji ne wani bi yake dan gwadi hihici bisa kan wasu cikin matan shi don ko wannan maganin wannan abu na harko namiji ya tsaye da adalci tsakanin matan shi shi ne maganin zaman zaman a samu zaman um, salama salama eh mun gode metro mutari da yake al'amuran sun karkata sosai a bangaren addinin islama mu dawo wajen ku ustaz kaman yaya ne za a iya bayyana hakokin mace a cikin zamantakewa aure musamman ma a cikin zama tsakaninta da abokan zama kishiyoyi ɗaya biyu zuwa uku kamar yadda addini ya ce namiji na iya yi har eh shi ne ce na farko dai engagement kin da ka ɗauko mhm. eh, engagement guda ne eh, nauyi guda ne kake ɗauka shi dai ka mutumta ta za zaka bata sadakinta ba ka ɗaukar dala cikin sadakinta ba ka tauye mata hakkinta in ta zo da abinta na gado gidanka baka da uzinin ka ce sai ka gutsura ka ba wata mhm. shi ne ke kawo kamar yanzu ustaz kamar a cikin zaman nasu ma ita da sauran matan eh, zaman su da sauran mata zaman uwa da uwa ce saboda mata annabi lokacin nan eh, suna gamuwa da junansu su ce to mu za mu za mu raba kwanakin eh, ranakun kwana gidana normal rana kaza kamar in ɗauka alhamisi annabi gidana yake amma ya tambaye ni ya tambaye ni yana son alhamishin nan ya ɗauki kwanan nan na yi shi gidan aisha ni kuma na yarda su tare suna yin program ne matan annabi a eh, su wala a mhm. su kuma suna kowace tana suna raba aiki kamar waga sai ta ce to ke ki ɗauki wanga aiki ni kuma in ɗauki wanga aiki mhm. akwai tsari cikin abin nasu hakanan ne dama zamantaka su tare da kamar da ya da kanwa ne zaman ya da kanwa ne ake in ya zamanto ana kishiyoyi ba ganin kyashi ba ake faske kishi wani bi ganin kyashi ne in ka ce zaka ganin kyashi kenan babu babu soyayya kuma dama mijin da ya kawo ku ya jira ku cikin gidan shi dama ba san shi ba kake faske in kana san shi shine kamata ka sa gaba ba al'uwarki ba da ita ma ta hanya almene ta zo ba ta zo ta shiga bane ta kama miki mijinki don ku irin wannan abubuwan ne shine kamar zamantakewar da ya kamata su mata su yi tsakankanin su in sun kai hudu cikin gida wannan ne mahutar su kuma ita mace aka ce abin na mace sai mace in mace bata sitirta ta mace ba <laughs> ba namiji ba za sitirta Eh, mace bisa wata sai fa shi wannan bai ma san ko ne ba cikin al'adun mata mhm. dan shi ne ma wani bidan namiji ya jahilci wasu abubuwa na mata shi ke sa ya dan yi gidi sai ya ga kamar ba komai ma in yamma ga wanga abun waccan ba ta ga ba shi kuma ba haka nan bane ku mata ku kuka san al'adun ku da suke tunda ya ga matan ba su da haɗin kai eh yawan rigingimun da ake samu a cikin gidajen aure da ke da kishiyoyi ya danganta da fifikon da maza ke ma ɗaya daga cikin matan da 'ya'yanta wani lokaci lokaci kan moya wato mowa wadda kenan mijin ya fi so kenan da ɗiyanta sai a ta dinga ita kuma ta dinga nuna isa daga dara ga sauran matan har ma ya zamanto ba ta aikin komai sai dai sauran matan su ne suke rinka yi ta da su tamkar bayanta su kaɗai ke yin hidimar gidan shin ya kuke ganin wannan al'amarin lauya mutare to shi wannan al'amari na eh, namiji da ke da mata fiye da biyu ko fiye da haka nan cikinsu wata ta nuna kamar ita ce aka yi so kuma tana amfani da wannan tana nuna mawancan da wata isa bakin mulki bakin mulki duka wannan namiji ne kamata ya zama namiji da kanshi shi ne mai gida shi ne ya auro su dukansu kenan shi dai ne ya kamata kai ya bari cikin matan shi wata ta nuna ita ce ke iko ba shi ba daga inda ya yi maganin wannan abun to ina tsammani gida wannan ko ana samun matsaloli mai matsalolin ƙanana ne fiske irin wannan matsaloli suna ma wuce ma tsakanin matan yana kaiwa ma tsakanin ɗiyansu don shi ne na ce namiji ya kamata ya zama namiji da kanshi don gidan shi ya zama lahiya eh. Ustaz ya kuke ganin wannan lamarin? Eh shi kin san eh, shari'a gida na almi cikin gida na ake ba a so ba addinin musulunci bai so ba ma ka hudda abin da kinka a ta wajen alkali ko a ta wajen abin ga dan shine addinin musulunci in ma abin ya ta'azzara ya kai inda babu fahimta juna ko ko ita macen ta ga ɗaya daga cikin matan ta ga kaman ana kuntata mata kuma bata da bakin cewa bata da bakin magana alhali alwashin da suka ɗauko kan sai almi ba shi bane ba shi bane aka gaya ma shugabannin su wanda suka ɗar malaman nasu kenan shine addinin musulunci dina sai ta wannan abin ya bar shi dai cikin cikin gida sai ce eh, cikin wannan hali in babu jituwa addini ya ce a kawo adilin min ahliha wakilin min ahlihi sai a kawo wakilin ita macen wanda shine ya je wajen ɗarma almin shine ya bada ta almi kuma a kamo wakilin wanga wanda shi mijin ya tura ya kamo ya dumo mishi almi su ne ake sa tsaka don gashi kowa ya maimaita abin nan kinshi su ne za su walwale wannan abu. kai wane cikin wanga zance lokacin da ka ɗauko abin nan ka ga mata kana da mata ta ce maka ta yarda amma bisa sharaɗi kaza yanzu gashi ka ɗauka bisa kan nan kuma ba nan ba kake ga kama kanka shari'a kama kanka abin ga in ya zamanto ita ce take mu waccan kin da kake hihita wanga abin ya za ka ji ko ko in kano kace ake ma wanga abin ya za ka ji kamar irin wannan nasiha ce ake ba mutane don abin ya tsagaye ta yi waje don aka je mahukumta kamar wajen su juji wajen su mutare abin ya lalace kenan tunda eh, eh, eh, akwai ma temoyin ko wani bakon ido dole ne akwai temoyin akwai kwansaye justice akwai wane ne kuma public ne aikin shi dama justice ta sai jama'a sun taru ne ba wai wani boye bane aikin shi kenan ba su addini musulunci ba su abin ya taicin yana sa a yi nasiha a yi ta nasiha ana daidaita haka nan shine ake ce ma conciliation cikin faransa don a daidaita su a ci musu kuma in wannan kuna bata rayuwarku ne kaza in ki yanzu kin huta daga cikin gidan ba ma wanda za jibin ki da daraja ba wanda ana bata kamar eh, irin eh, horo na na moral da ta gyara kanta ya hi mata mutunci kuma uwayenta ba su gadi wannan abun ba ya shi dubgewar ruwa divorce uwayen ki ba su gadi wannan abun ba ba cikin al'adun mu ana ta dai jawo hankali ana jawo hankali mm-hmm. shi ma a ci musu to ba ba hau baiwa bace ka kawo kuma ba akuya bace ka kawo ba tumkiya bace ka kawo cikin gidanka mata alme ce kuma matanka in ya zamanto baka iya daidaita su to kai baka cancanci zama namijin alme ba duka irin wani abubuwan ana gargarizan shi ana abin kin shi haka ne ake rigiran addini ya so a sasanta abin fitina duka wadda ta taso cikin gidan almi don shine Allah ya yi kaukau cikin waga aya ce in kuka san ba ku adalci tsakanin ku hakkin ku ne amma ku san ba ku adalci ku tsaya bisa guda ko kuma ku zaba daga cikin ku doka daga cikin bayu ko ku wanda hannun ku yan mallaka na abin lokacin akwai bayu ba yanzu ba. Mm-hmm, mm-hmm. Gindai ka a shiga dai hakkin wani. Eh ba mm. wasu mata da ke irin wannan rayuwar sun bayyana mana ra'ayoyinsu ga kuma abin da daga cikin su take cewa har na dai shekara goma sha shida yanzu ina zamna tare da mijina da diyana guda hudu ina da kishiya guda farkon zama zama ne muka yi na amana da soyayya yana son shi yana so na aka gama mu da shi aka yi armi yanzu kuma ya yi armi rayuwa dai ta zama abin ta zama akwai matsala sosai muna fuskantar matsaloli ba ni gane ma miji. ya yi arme amare shi tana min abin da take so kuma shi yana kama mata ban taba gayin magana ba na zamani ce mai gaskiya sai dai matar shi ba ni gane makan shi ko kaɗan kaɗan abin da amare shi ta ci shi ne cikin gida abin da na banza ne ko menene in dai ni zane hidin shi ba wani abun saurare ba na amarya shi ne abun saurare yanzu yanda ma yake kwatanta mini kamar zaman diyana ne niki ni ba kowa ba ce ba bai mini komi bai ma diyana komi hatta abinci ma in nayi ba ya ci ina dai zamna ina jiran abin da allah za yi saboda shi armi in na ta gida ma cewa ake in dai haƙuri in yi haƙuri ana saurare na yanzu an kai kwatanta ake kamar ina yawan kai ƙaran shi ko da na nemi a rubutun da maganin magabata ce ai si manya sun sa baki to manya ba su tsaya suka saurare ni ba kuma ni ba ni shin daɗin shi nan gurin mafita ni dai ina tunanin ko in rabu in koma ta gidan mu in yi zama na saboda na gashi da wulakancin da nake fuskanta ta tare da shi gaskiya ni dai ni kadai na san abin da nake ciki irin wagga matsala na san babban matsala ce saboda gaskiya duk mace da ke ciki wagga matsala ba ta da kwanciyar hankali ita ba ta da ta ba su da madalla kun shi dai ita kuma wannan baiwar allah iri irin su suna da yawa wannan wai wadda ma ta ɗauki kuzarin a hannu ne ta samu ta bayyana don wasu abubuwan ba sa bayyanuwa mu tare shin irin haka idan ta waka wakana miki iya biyo baya to gaskiya ne mata irin wanda suke rayuwa cikin irin wannan eh, abun mhm. suna da yawa mu muna cikin wata al'ada ce ta komi dai sai an shaida mu manya manya sun ce ta yi haƙuri mhm. to haƙuri ai ya kamata a yi haƙuri eh, kuma akwai lokacin da abin ke yawa kwa to in abin ya kai haka nan ai sai ta nemi mahukumta ta wuce abin ga eh, tafkin eh, uwaye sai ta je ta shaida mahukumta ta kwatanta musu yadda abin yake za a kiran shi a saurare shi abubuwan da yake mata tana ma yana ji mata ko kuma wani abin nan to wannan doka ta ce in dai ka ji mutum doka tana hawa kanka haka su kana iya yi mm-hmm. to dole kenan ta je wurin hukuma ta bayyana ta bayyana a mhm. ja kunnuwan shi a ja kunnuwan shi inda abun bai ba ta samu goyon bayan inda abun bai tsananta ba mhm. ana iya jan kunnuwan shi yana iya ji eh. to madalla ustaz wani nauyi ne ya rataya kan irin wa'annan mazajen da ke cikin irin wannan al'amarin kun shi dai da yarinya ga ta bayyana mana irin gubar da take ciki shin mijinta wani irin nauyi ne ya rataya kan shi abin da yana sun ki san akwai aya ta qur'ani inda Allah subhanahu wataala ce arjal qawamun ala nisa bima faddalallah su mazaje suna da babban hihiko bisa mata dangance da abin da suke badawa na kare mutumci wannan matan daga abinci zuwa abin da ya yi sama har da kare ta bisa eh, eh, kaidin al'uwarta ko kaidin wani wanda duk za mata za a mata kaidi shine ya kamata wannan position ki ne inda arme na addinin musulunci haka ne kamata namiji ya zamanto na ɗaya kenan na biyu kuma su waɗannan maza masu wanda ba su tsara gidansu ba shi da kan shi waccan wadda take matar shi eh, eh, eh, wanga abubuwa wanda kuma yana gani yana shi bai iya ce kuma an tambaye shi masa ya ce mina iya yi mata to wannan shi ne annabi ya kire shi cikin wani hadisi ya ce mishi da yus da yus kamar dai rayuwa alade kin sa alade ko don mhm. kamar rayuwa alade ne shi wanga ba mutum bane sai annabi ya ce la da dakhulu jannata a dayus annabi ya ce dayus kamar irin masu irin wanga hali wanda ba su da iko cikin gidansu in mace ta haika su ga sunan dai sokoko eh sokoko eh salalab ga yana to wannan annabi ya ce ba su shiga aljanna in kin an ce ba su shiga aljanna su tare sai in punition ne kamar hukuba ce ita da kanta wannan magana ta annabi kenan komai ma ana yi mishi amma hudda shi kenan ba a zance almi cikin irin wanga halakin shi ne in aka kai shi wajen wajen mahukumta ta alƙalle na gargajiya ko na addinin musulunci tana kai inda in kamar yadda metir ya ce ya kai ma hai an taɓa eh, rayuwarta an taɓa jikinta ko an bunga a raba alman tunda an san daɗa ba namiji ba ne babu wani mutumci babu ladabi tsakanin su kenan kurin abin da zabiyo bayan in ba a ɗauki matakai ba har da ku za ku samu zunubin wani abu kenan mahi kyawu da in samu laifin wani ya haɗa ni a lokacin na iya tseda shi sai a tseda ne ke ga wani bi in aka kai wajen kungiyar eh, musulunci ko kuma wajen malami ko wajen alkali sai shi to yanzu tunda kun yi ɗaya kun yi biyu kun shekara kuna wannan abubuwa ni wanga abin nike ga a sauƙaƙa ma juna yahi daga yau ni ne bisa shari'a musulunci ce kuka alme shari'a musulunci ta ce a tsaye da abin an tsaye da ko ko an ba ku wata kaza ke ki ta gidan ku ki zamana in yana son ki sai ya zo nan ya yi kamar ridda ya sake halin shi sa'an nan ne za ki koma amma in ba ya son ki in kin wuce wata ɗaya ko biyu ko uku gidanku hakkin ki za a baki sai a baki eh, shaidun rabuwa ba takarda ba ake cewa shaidun rabuwa bisa kan wane lalle lalle babu zaman almi tsakanin su da tun da ko an maida ta ma wulakance ne za a maida ta kenan wannan addinin musulunci ya kare mu mace abin da ta kuma shi namijin ya dai shi matsayin shi shi kamar alade ne wajen wajen tahiyar da abin kenan bai cika namiji ba madalla ustaz zamin sake dawa kanku eh mutari musa shin wani irin illoli ne ke tattara da rashin jituwar uwaye a cikin gida musamman wani bai ka isko gida da uwaye kishiyoyi sun kai biyu zuwa uku su ba sa shirye shin wani irin illa ke iya shahar yaran su wannan zaman rashin shirin da suke don ka illolin da ke iya shahar yaran eh, mata wanda ba su jituwa a cikin gidansu shi ne za ki ga haɗa yana iya kasance a tsakanin yaran wasu yaran wanda kamar fiske yana iya kasancewa kamar eh, kamar yadda an ka ce minjin yana ya yi son wata mata cikin matan shi tana waya ya son ɗiyan takwa kenan nan yaran wancan wanda su wayansu kamar busu da busu kai daraja waccan ba su ma suna iya samun matsalolin da wasu suke samu matsaloli na depression psychologic ko kuma tattali wani kaya wani 'yan kuɗi da ake basu duka suna iya samun matsala bisa kan wannan eh, don shi ne za ya sa ga yaro in ya gane da uban shi bai kula da shi yana da matsala uwa shi na da matsala ita ma mhm. sai ka ga lakwalkin ma ya yi ya shiga wani yanayi shine titi ya bi mutanen banza ya lalace don shine namiji dai fiske in ka armi mata ka kalli matan kaɗai kalli ɗiyanka fiske su ne abin ga kwa ɗiyanka avenir kin ɗiyanka sakan abin kin ɗiyanka su ne za ka gani ka yarda ka sa wani yanayi a cikin gidanka wanda ɗiyanka ma za su shiga wata hanya shi ne mahi mahimmanci ɗiyanka Allah ɗiyanka su ne ya kamata ka sa ka, kula da su kwa ka sa wani yanayi cikin gidanka wanda ɗiyanka ma za su lalacewa wani lokaci sai a gama kaman ɗiyan da suke ganin cewa ba su da wata kima wurin ubansu ko da zuwa girman su ne sun riga sun zama sun ɗauki bangaranci sai su ga ba sa kyauta ta uban wannan ko da sun girman ne sun ga sun zama suna da hali da zasu mishi wani abu abin suna ɗari ɗari wajen taimaka ma mahaifin nan nasu tunda sun taso sun gani yadda ya fifita su tsakanin su da wa'ancan uwan nasu ustaz a nan gurin kaman wani irin jan hankali zaku ku yi zuwa ga su wannan wayan da suke nuna fi fifiko kan ɗiyan wata mata ga sauran alhali kuma duka ɗiyansu ne eh, wannan eh, eh, ra'ayin da ya kamata in bada mhm. ra'ayi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda inda da Allah baka aihuwa mhm. to ya baka abu mai nauyi kuma ba wanda za so a ce irin shi ya ɗauko mugun hali to eh, eh, akwai cikin wani abun duk wani tashina tashina da ke gani ko wannan eh, extremism kin ga da kike ji da wani waye yaro zan kadari ko wani abun ga daga can ne ke tasowa daga irin wannan abubuwan ne kenan kai baka da yancin ka lalata don kana ma'ahin yaro ka lalata rayuwar shi a baka da yanci alhali in kai wasu abubuwan kamar ka hana mishi ka toye mishi wani hakkin shi ko wani abin kasan can ne yi kenan kai ne kan lalata shi da kanka sai Allah ya ce cikin wata aya la tulqu aydukum la tulqu bi aydukum illa tahluka ga ku kai kanku cikin eh, eh, lalacewa bartakewa hakanan da hannuwanku sai tare abinda ka kasan wanga abin ne shi ga abinda za ka yi wa shi namiji wanda ya kai ya yi armi har ya samu aihuwa to shi rayuwar shi ho ba irin rayuwa ba ce yadda yadda na ga dama zan yi a'a dan saboda min saboda cikin wata aya Allah ya ce inna Allah ya murkum bi an tu'addil amanati ila ahliha Allah ya ba ku umurni ku mutane ku musulmi uwaye ake nihin ku isar da eh, abin da yake na abin ajiya wajen ku abin ajiya kamar yara ajiya ce Allah ba mu ba wai ya ba mu su bane namu ne abin da na ga dama zan da shi a ajiya ce da yafi ake ci mishi cikin ga aya kenan abin nan yana iya saka wuta kuma yana iya saka aljanna eh, wannan ne kake lissahi da shi kuma na biyu duk abin da ka sami shi akwai wani hadisi na annabi da yake cewa yara dai suna zuwa duniya cikin yanayi madaidaici in ka ga sun yi wani hali na na almasiha ko na yahudu ko na kafire uwayensu ne suka tankwala shi nan wajen tunda za ka kai shi in ka matse shi aka kai mishi makula za a ɗauka wani hali wanda kai ma ya ga damun ma ya mare ka ko yanke ka mun gan shi da yawa nan wurin kenan shine ba a son a ce eh, eh, mugun gida eh, irin gidan wani mugun iri ne Allah waddan su wannan ba mai son a ce bisa kana kenan ne kake da sahi da shi gobe ya za ta kasancewa ba yanzu ba kaga yanzu in baka gyara ba wane ne abin za mu abin ga duka irin kana za ta ce Allah don gidan wane Allah don gidan wane don shine ake addinin musulunci ya so a kiyaye wasu abubuwa eh, saboda abinda duk ba ka da komi annabi ya ce to ka aje shi ya yi maka ma alheri a daina nuna fifiko mm. tsakankanin eh, mata da mm. kuma 'ya'yansu mm. to domin sanin takamaimai irin wulakancin da wasu mata ke gani a game da zaman su da kishiyoyi muka hada muku wannan tarihin na wata mata mai suna Aisha bawa wadda kishiya ke bautawa sauranta a gidanta Aisha bawa mai shekaru 27 an haife ta a ƙauyen mai wadda daga baya zama ya kawo su agadas ita da mahaifanta ta yi makarantar allo inda aka aurar da ita ga wani abokin wasanta wanda aure ya mayar da ita mahaifarta sai duk da cewa dan uwanta ta aura Aishatu ta gamu da wahalhalu a cikin rayuwar aurenta sabili da azabtarwar kishiya ga abin da take cewa da na shigo gida muna zama Allah da annabi ni da shi to sai da muka to kishiyata tana nan da kishiyata tana nan ni amarya ce da aka kawo ni cikin gidan da aka kawo ni cikin gidan da na zo ita na tardo to da na tardo su sai ta maida ni kamar baiwa cikin gidan. da sahi in na tashi in yi abinci in yi kari in yi wanke-wanke in yi shara in tattare komi da komi har ya kai har muka samu ɗiyani da mijina da muka samu ɗiyani da mijina ba ga wannan ba ita take ikon kowa da kowa cikin gidan inda muke. Sau da dama Aisha Tubawa ta sha kai korafi ga mijinta na kan cewa a yi mata adalci sai dai ya ce ta ci gaba da haƙuri. Aisha Tubawa ta kara da cewa. Da abin da take so ta yi da mu yanzu in mijin ma na tambaye shi wani abu ko na gaya mishi wani abu sai ta ce a'a. in diyana suka yi wani abu ko suka maɗiyanta wani abu sai a ci diyana ba su da gaskiya in dai akan gaskiya su suke sai a ci diyana ba su da gaskiya kullum kullum haka muke zamani da ita to ni gaskiya ga matsala ce babba matsala ce babba muke fuskanta ni da mijina da diyana tunda ita ce take mallakan mu duka cikin gida ta mallaki mijin kwata yanzu in ma wani abu ne za a ɗoka cikin gida ita ce take magana komi ni nake mata shi cikin gidan nan ita iyakarta ta ɗauko kanta su zo su zamna gida shi mijin bai ci komi A'a mijin shi ban san mallake shi bane ta asiri ne ta mishi ya ne aka yi duka dai da muke zaune cikin gidan ita take dokan yanda za ta yi. To ko akwai wani mataki da Aisha Bawa ta ɗauka don ganin ta samu sassauci ga zamantakewar tasu? A'a ni tun da na zo cikin gidan ma da na zamna tare da su matsayin mu ba guda ba. Matsayin mu ba guda ba tun da ni amarya ce armoni akai kuma da na tardo gidan ma tana ikon shi na tardo su. To wannan ikon da take mishi na naku kamar bai baki tsoro baki ce zaki ta iya ki kona ba a'a bai bani tsoro ba tun da ni da aka ɗauko ni yarinya ce kuma daga baya yawa ban da wayo daga baya kuma da na samu ɗiyato to na fara kawo hankali na dai da na ga abun bai yi sai na tsaya dai na sa musu ido tunda ita take iko mu cikin gida duka a yanzu hakan Aisha Tubawa ta ce tura ta kusa kai ga bango domin a baya tana da rashin fahimta amma a yau ta farga inda bayan gano mallakan mijin da kishiyar ta yi cewa ta yi gwara ta yi gaba domin ko fatan 'ya'yanta su wahala kamar ita madalla mun shi dai takaitaccen tarihi na ashatu bawa wata da take fuskantar musgunawa daga kishiyarta metar mutari shin menene ra'ayinka a game da wannan mata ashatu bawa to ra'ayina akan wannan mata da ta zo ta bamu takaitaccen eh, tarihin zamanta ɗakin aure mhm. inda mijinta eh, ya bari matar shi ta ta mallaki gidan ina dai ƙara nanatawa ta je ta ga magabata ta mhm. je ta ga magabata bangaren eh, shi mhm. da bangaren ta. Maitre mhm. eh. Mutar ban katse muku hanzari ba. Wani kamar wasu na nuna jawai kamar irin wannan maza masu irin wannan. Ko matan sun mallake su ne ko kuma a'a matan nan tana da wata daudan hannu da suke umhani da ita shi sa suke barin tana yin saranta. To wannan kuma eske <laughs> <laughs> ina ina gayin wani abu sakan wannan kwa. A matsayin ka na namijin aka hudda lauyan. To wannan kuma tana tana iya kasancewa kin san akwai wasu maza wanda suke ganin ita mace ta harikin wannan su ta harikin nan mhm. ita ya kamata a ce kowa kowa a ce ya mata biyayya ya mata biyayya ko har shi kan kanshi eh ya kamata akwai akwai wata wasu abin ga dake haka nan fa mhm. kamar wasu wasu al'adu ko kuma wasu etini haka mhm, wanda wasu kabilu ko wanda mace na wannan mace ta wannan ita ita dai ce ke da iko ko to wannan in haka ne wannan al'ada su ce amma bai kamata ba namiji ya saki jikin shi haka nan irin wannan ya bari ana rashin adalci abin yana wuce gona da iri yana wuce gona da iri shine ba a so ko a wuce gona da iri mhm. shin wannan ana iya kaman kwatanta shi da wani nau'i na bautar zamani to wannan rayuwar ta wannan wannan bai kai bautar zamani ba iske bauta zamani ha abu ne wanda ke da eh, yake da lalan abu ne kwa wanga bai kai ba a kwatanta shi ba a kwatanta shi akan bautar zamani wannan mhm, mhm, mhm. me abin da dai ake iya cewa ita dai wannan mata tana cikin dai wani hali wanda ya kamata a gyara eh. madalla lauya mu tare mun saki dawa kanku ustaza ahmadu kun ji tarihin na ashatubawa shi mai addinin islama ya ce don mata da ke cikin irin wannan hali na ashatubawa su samu mafita eh lalle eh, na ji abin da ta ce kuma eh, shi dai eh, cikin irin wanga hali kamar yadda mata ya ce aya ta kur'ani abin da ta ce tana shaida ma magabatanta wanda su ne suka wakilce ta wajen ɗora ma'almanta mhm. da kuma magabacin shi wanda shi ne ya zo wajen ɗora ma'alman shi su ne addinin musulunci ya ware da su san wannan abubuwan saboda ita mace duka dama duk kokowar mace in an kama ta kishiya ga ta samu ɗiya da nata ko kuma ta samu iya kamar irin na ta saboda rabon gado in kamar ya to abin mai hannu da shuni ne don ko haka ne wani abu wannan akwai shi cikin kowane abin da kin mace wata kuma shi ita ba wannan bane sha mata kai abin da sha mata kai ta zo ta gwada lalle ita tana da kyau tana da abin ga ita mace ce mhm. eh, gaban mata ta hi wance ta hi wance ta hi wance ita wannan ne kurin wata don ku kin san kowane da irin kira da Allah ya mishi kenan irin wanga hali da wanga ta shiga su wanga magabatan kamar da juje ce wanga magabatan biyu biyu su ne suke da nan raba wannan abin in abin ya wuce nan wurin ya kai mahukumta ko jin alkali abin da addini ba so to wannan raba abin ne ake ko a samu mishi maslaha tunda in babu mawaddatan wa rahama kamar da cikin aya kenan raba almashi shine mahi kyawu cikin al'amari madalla ustaza kaman a wasu kabilu na kasar mu akwai batun da ya shahi sadaka ko kuma suke ce mata wahaya shin me ake nihi da wannan mata mai wannan suna kin san ko cikin wa eh, eh, ta aya ta uku cikin surat nisa cikin sura ta mata Allah ya hudu wannan aya ce ku zaba an halalta muku ku zaba cikin matan da kuke so da almi mhm. biyu uku har zuwa hudu amma an kuka san ba ku iya eh, adalci tsakanin su eh, abinda za ka waga kama waga abinda za ka yan waga kama ɗiyan waga ko ko za ka iya ɗauka yanayin su za ka iya ɗauka komai in a tanhwa kan waga sai ka waga to ku tsaya bisa ɗaya ko kuma ku zaɓa daga cikin abin da hannunku na damar mallaka su ne ake cin mazancen eh, bayu ba bayu bane haka kamar waɗanda kai ya haƙo su daga wani wuri a'a kamar su zaman ka ne ko kuma katar a tardo ka suna da su sai su ci maka to wa'anga kamar bayuna ne ko ko zamana ne suke yanzu na baka su kaiwa ne ka ɗauki in uku kake so ka ɗauki in hudu kake to kamar irin wannan su ne ake sa cika abin kuma ɗakan nan wani bi al'ada ce nan gare mu dai ta sarakuna mhm. ko masu wani hali wannan shi kin ga ba ba addinin musulunci ba ya magana sama su da ba a dar ma'almi ba sa ne kullum kai in babu wani igiyar dar ma'almi wanda an shaida bisa bisa doka kaza bisa aya kaza ta qur'ani bisa hadisi kaza na annabi to kuma zancen me za a yi ba wannan addini ba ya shiga cikin wannan abu sadaka wannan eh, lalle bai zo cikin addini me amma an ce kana ka zaba da suna almi cikin bayan da suke zaman ka ne suke wannan kakane abin za ya kasance shi dai babu almi sai da sadaki kamar ma eh, declaration kamar tambayan nan ta almanta da zaka yi da deja wannan a furanshi saman ne kamar ka iya ta ta kenan mhm. ba ta shiga gidanka a matsayin baiwa <laughs> babu zancen bauta in za ta shiga gidanka a tsayin matsayin matar ka ta shiga kuma tana da haƙƙi kamar matan alme halal wanda ka wannan haka ne mhm. in kuma ta shiga cikin gidanka eh, da sunan alme ka ɗauko ta ne da kan almi to wannan kuma shi ya zamanto shi ne abinda ake a kamar ka ba su hakkin su sadakin su da wani wani amma ita wannan declaration kin a faranshi sama ne shigowa gidansu da amnan shine sadakin su ba sai ka ba su wani abun gaba madalla mm. ina ganin ta da lokacin namu ya kusa kawowa karshe shin a ganin ku menene ya kamata a yi don ya zamanto an samu fahimtar juna cikin gidajen aure tsakankanin kishiyoyi a samu zaman lahiya kamar yadda ake bukata malam mutare ba ni gajiya ga da hudun wannan mhm. namiji shi dai ne ya kamata ya ɗauki eh, abin gakin shi responsibilitin shi iske su mata wannan shi ne kawo su gidan mhm. kenan bai kamata ba a ce cikin matan shi wata ce za ta ikon gida wannan bai cancanta ba namiji ya kama girman shi a cikin gida ya sa zaman lahiya cikin gidan shi mhm. shi ne maganin abu mun gode mu tare ustaza menene ya kamata a yi don a samu zaman salama a cikin gidajen aure musamman tsakanin kishiyoyi kowa ya san matsayin shi abin da yake ka kiyaye mata hakinta kowace daga cikin su shi aka ce eh, in zaman laha kake so ka kiyaye ma kowa hakkin shi ko akuya ka cikin gidanka amana ce wajenka in ɗa Allah baka amana ce in ɗan wani ne ka kawo cikin gidanka amana ce in dai abu mai rai wanda yake bisa nauyin ka ne kai namiji in ka kashi gidanka amana ce kuma na ga muku amana cikin ayatu Qur'an ce aka kama ajiya ce aka baka kenan ajiyan nan za a tambaye ka kuma za a maka uquba samanta za a maka uquba za a maka hukunci mai tsanani samanta ko kuka yayi ko kuka ta yi cikin ranta ta abin ga wallahi in abin har ya kai wajen mahukumta sai an hukunta ka wajen Allah wannan ba a mazancin shi tunda akwai kisoshi da yawa bamu da lokaci amma wata insha Allah zamu zamu zancen su inda eh, wasu suke ɗaukan mata su ma kwanci ma da su ma sai ka ka ta gidanka kaga kamar ba ka yi almanta lokacin annabi ma an yi shi anas ibn malik radiyallahu anhu baban shi ya almeri da kama can sai ga lokacin da zakuncin da ita sai ga kama ba ba ba jin ta kaman mace ba ta kama shi ba sosai sai ya ce to shi za zuwa bulaguro nan neman ilimi amma ga abinci ga kaza tana ta ta wajen wanta sai ta mishi kuka ta ce mishi kai yanzu ba Allah ina kai ƙara wajen Allah ka sai irin abin da za a manna hukunci sai ji tsoro sai ya ya kwanan almeri ita da ya huta ta kan ya dawo sai Allah Allah ba su dami albarka sai Allah ba su dami albarka ana cin Anas ibn Malik kuma mai ilimi irin na durwa irin na shari'a shi kuma ilimin ne yake bida kuma bai samu ba da yanzu gidan shi sai tardo dan shi ga can yana ba da ilimi ga tsarin shi na suna zaune da gemo da komi suna kallon mutum yana yan yaro ga can yana ba da ilimi da aka kare sai ya gudu ya je wajen yaro ne ce kai yaro nan ne kai ustaz ya ce eh shi nan ne ya ce nan gidan ku ya ce eh ce ni gidan ku zani kauya in samu ilimi ka gani shekara wajen goma sha ɗaya ne ina neman ilimin nan ban samu shiga na komo ashe ni ga nan na bar abu gidana garinmu ya ce za a bin shi ta gidansu ga shi nan dai abu har ya je ga yaro ya ɗo ya yarda ya ce za su taya su zamna an ɗauki titin gidan shi an zo ƙofar gidan shi ya ce mamma mamma to mun yi bako za a zama nan kin yarda za a zama ya mini hidima saboda ya samu ilimi kin yarda sai ta ce barin hoto in ganshi ko da ta hoto ya ganta ta ganshi sai kuka shi kuka ita kuka bisa abin da ya mata sai cikin wannan hali sai Allah sauko ta aya da ita ne zan kariya eh Allah sauko ta aya ce asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum wa asa an takarhu shay'an fa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya ce mahi yawa kuna san wani abu kamar ku mutu shi ko sharrin kuna a cikin shi ko mahi kuna kyamu kuna kyamar shi ba ku san shi shi ko alherin ku ne a cikin shi Allah ya sani amma ku ba ku sani ba gashi abin da irin wannan abin don dan shi ne shi namiji ya kiyaye mhm. akwai abubuwan da cikin cikin eh, eh, motsin kama da zaka ka yi sai ja maka azaba babba da baka iya abin kinta ga shi da a takaice <laughs> abin da zan iya to madalla ina ganin ma dai duka dai a nan muka zo karshen wato shirin na filin mata na yau duk da cewa dai addinin islama ya ba namiji damar ya auri mata har zuwa hudu to ya zama wajibi a gare shi da ya adalci tsakanin matan kamar yadda addinin islama ya umarta nan dai muka zo karshen shirin na filin mata na yau wanda ya tsokaci kan batun bautar zamani a cikin zamantakewar aure a madadin bakin na mustaza mustafa ahmudu shugaban kungiyar fauziya da kuma metr mutari musa musa lauya ni Hauwa Usman nake muku fatan alheri amma kahin mu yi sallama akwai shirin namu na kiji wanda za mu muku filin da shi a yi saurari lafiya sai wani lokacin insha Allah masu Wai, Salmu bak in shiga cikin hayyaci na don Allah. Na ce ki haɗi mini abin da ke damu ki. Wani matashi ne mota ta bige yanzu nan tsal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ji ciwo sarai. To duka alamu sun nuna hakan gaskiya saboda ba karamin buguwa ya yi ga mota ba. Yana cikin wani mayan gudu ne in ki gani. Ga jita-jitan mutane ma cewa aka shi da ma'aifin shi ne sun ka samu wata yar gajeriyar matsala sai ma'aifin ya kore shi da gidan. Hmm, bawan Allah, da fatan dai ya tsira. kin gani ko wannan shi ne matsalar iyaye alhalin su bi abin da sauki sai su ɗauke shi da zahi da yaron nan bai shiga wannan halin mutuwa ko rayuwa ba to kin san yara ba iya sa musu ido balantana ma in sun fara tasawa abun yi shi ne ba wa ka damar hira da kai da kuma ba su shawara hanya ce mai mahimmanci na gane ɗanka da kyau kuma wannan ya shafi uwa da uba a faɗar masana uwaye sun fi zama da yaransu dangane da ubanni. Haka ne mana keko, kin san ubannai ba su da wannan isasshen lokacin cewa su zo su zamna a yi wani hira da yaro aiki suke don su samu abin da za su ci da iyalinsu kenan kin ga dole ne a ce uwa ita za ta zamna ta kula da tarbiyyar yara babu zancen dole ne anan uba ma kamata ya yi ya ba wa 'ya'yan shi damar hira da shi yana da mahimmanci yaro ya samu kula daga iyayen shi shi zai kare su da duk wani tsana da rashin jituwa tsakaninsu. Aha. ai ni ban san wa'annan abubuwan ba to gaya mini ya ake kwarai kuwa i kokarin ba su damar sanin mahimmancin iyaye da kimar ku da yake gani to yanzu salamu gwada mini ya ne zan yi in gwada mishi da yana da mahimmanci a idanuna mu ba wa mu damar kasancewa da mu don yana buƙatar kasancewa da uwa ko uba kaɗai a wani lokacin in bai samu hakan ba yana iya ɗaukan wani irin hali ɗaukan wasu tabi'u wanda ba naku ba, balle ma kasancewarsu da wasu yara. Ku yi ƙoƙari zai sa kuma ku san cikin mi ɗanku yake. Wayyo Allah, ina zaton rishin wa'annan abubuwan da kika zano min ne ya ja rishin jituwa tsakanin wannan yaron da mahaifin shi. Kaicu? Ana iya gyaran yanayin ma in ya kazamce, Babu abu mai mahimmanci da yahi shakuwar uwa da ɗanta. Daga kun shaku babu abin da za ku iya ɓoyewa juna. In na gane kenan Salmu, matukar ina ba ɗana mahimmanci, wannan yana sa ya saki jiki da ni? Mina, kisan da cewa ba yawa ba na kirkin ake so. 'Yan mintuna a kowace rana ya isa muddin ana gane wa juna. Babu abu mai daɗi da ya fi kasancewa tare da ɗanka tsawon lokaci da yawa. Balle ma, wanda kake gani hankalin shi bai gare shi in ba haka ba zai iya jin kanshi kamar bare. Wai wai wai gaskiya kula da yaro sai an gama da dauriya da haƙuri kai <laughs> na sani kukan yaro halayensa aiki aikin gida da ayyukan sada zumunta suna sa muna manta abubuwa masu muhimmanci cewa da kula da yaranmu duk da haka wasu suna ƙoƙarinsu wasu kuma a'a amma dai mu yi ta ƙoƙarinmu to kin ji salmu na riƙe duk abin da kika gaya mini kuma ina ganin cewa in dai lokaci ya zo zan iya kula da abin da na haifa na gode ƙawata da irin wannan jan hankali da kika bani <laughs> gaskiya ke babbar likitar kwakwalwa ta ce a to wai ba in kunne ya ji jiki ya tsira in ji ba suka ce <laughs>